الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أن صفو مو نعم صفو نيكم ربي مدفعنكم 1435 kalendar hijiriya na ne daga tsafoni february 2014 na kalendar miladiya na ya ci gaba da kafin matsin da warakat na imam al-haramain yanzu waini rahimahullahu ta'ala tsanin ya nanayi al-akbar jamu ya khabar منغا وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر فالمتواتر ما يجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواتر على الكذب من مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم إلى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الأسانيد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة الأخبار وجمع خبركم من هو أما الأخبار أما الأخبار فالخبر أنا خبر من غير ما يركله الصدق أنا قكيا قدو والكذب قمنا ما قدو والخبر ينقسم إلى قسمين خبر ما قنقبع adi ahadun a made mutawatiru khabaru ne ahaduna ngai na ji mutawatiru ano na mai mutawatiru na ngai na ji ahadu ano ahadu mawale ga tacin ba da garibu a da azizu a made mashhuru falmutawatiru man gane mutawatiru na ngai ma yujibu da wani ne na ji tabbatar wani ilimi na ko wa gai an yaru jama'atun jama'an da ce a gwarewa ya bi la ya ka'u tawatu alal kari wa ya jina ga zane ba ta hanyar sunwa ga manasu ni misli daga ba ta yi rumu yona. wa haka za ci ga illa an yan tare ga za ilal mukbir anu idan ya zana ya zana ga labari da dubona wa ya kuni fil asli asali mai ga wucin wuyi an mushahadatin aliko autima kuma wo la an ijtihadin wa idan khabarin wuce ne mutawatir ne ga shahadu sawara wal ahadu hadis na mai ahadu nan wallazi yujibu al amal ngai yana wai latun ji tabbatarwa wa latun da wa wala yujibu al ilma ma ban bi ilimina wa yanqasimu ma gaila mursali wa musnada mursal bi musnadi in wani ya zane gina zari da ma insha Allah mai abe abe da zama ci shi guru fal musna yusuf na sai musna yusuf na mata sala isna duhu na isnadu wani sula a kwa lasu da shi na ko wal mursal mursal mamalan ya tafil isnadu hu ngai na isnadu la wasu da shi jama'a da zai kona fahim ka min marasi da gairu sahaba amma mursali na nan kaga wujiyar sahabi jiya falai sabi hujjatin wuji hujja illa marasil sayyidin min musayban mun diga da marasil ya sayyidin min bana, sai na futishat ibna ci da ya sayyidin min musaybile fa wujidat masani da anin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gangu ne na da na jagwa sun da jare ba ne sallallahu alaihi wasallam wal an anatu an anatu mana an an an tadkhulu ala al asani da ga dai isnadu shi wa idza qara'a shaykhu abda kin ga manye man ga bakatun ya ji makanta shi ya ji ne rawi jaizu ya zane gori wa ne ma ne ji makanta ne gore wa hadisi ga manyi na an ya kula na wa gaga haddasa ni wa akhbarani ko wọ́n ń kọ̀rọ̀ àwọ̀ alẹ́ ṣéèfì ọmọdé ẹ̀gẹ́ yìí máa kàn tó tó fẹ́ gba kàfí àmọ́yàn yẹ̀kú nù àgán àkùbára yìí mọ́yà ní làbá yìí wọ́n dá ẹ̀kú lọ àdẹ́sẹ̀ni wọ́n máa gbẹ̀gbẹ̀ kí ẹ̀rọ wọ́n àgá àdẹ́sẹ̀ni à. wọ́n ní mọ́yà gba kàfí àjẹmọ́kàn tẹ́jú mọ́kàn tẹ́jú àfẹ́ṣùtùpá kó amma yin ka kasu ne ke yi magagi makanta ka ce bukatun manta ke ji fasara manta ce ga babu ne ka zuba abu ne ka zuba abu ne gyara ka zuba abu ne hannu a wani ne ji nufi ne ji kafin rushe mako ka ce ji rushe mhm. na yi zama bai bukatun ya ji makanta ji makanta a ga akabar ne amma wa ga haddasa ne amma ga ga man ngalo ga ya ji makanta ga baka tinan manyo ya ji makanta ga Allah da waya wuce ya zanga cewa ga akhbara ni amma ga haddasa ne amma ga manyo to ga ba ji makanta zuru ya ji makanta ga ga haddasa ne ma ga ga akhbara ni wai ajazu shehu mun ma ga ijaza la ya ji makanta min a qira'atin majira ya ji makanta na baka tuba sai ja Hmm? permission misali bayan man ya je suka suke ji tasirin nonon cirkin zakazan ungo ruwa na siya bukata nan wallo ya zanu wace wagar daga bambodiyo wani ya ne ako wani yake na bayan ijaza wọ́n jì gan wọ́fẹ́ ní fẹ́ṣì mi ti fẹ́ gboyà wá ìdánbà dàwádìí wọ́n ti fẹ́ ká mọ́jú ọ́ tó fẹ́ ní fẹ́ṣì wọ́n ti fẹ́ gboyà ní wá ìdánbà dàwádìí wọ́n ti fẹ́ dìkíọ́ mun ji fẹ́ lífì ọ̀ ti fẹ́ ju yàrá kó ti fẹ́ ju fọ́sọ̀rọ̀ àdàrẹ́ta wọ́tọ̀ ń bá dé yìí gan-an níjẹ́ lálé táàsì láàrọ̀ tí ó tẹ̀ ẹ́ nẹ́sẹ̀ pátánà gbọ̀dọ̀ wá rúgbè mí nìsáàlì fẹ́ kú rẹ̀ yí makanta wọ́n ti ká àdáyé wá àdá wọ́n ṣe àgbà mẹ́sàn án a ajá àzà ni ńlá ìjà àzà mi màná ń pàmí ga ni ba da man jiga fal khabarun ma da kuluhu a sidku wal kadi khabar ganye na gaskiya ga na waga mana magana wannan tarifu na na a ayyaman gyara ji ebe na tarifu na na nau'i ga ga gaci ma wani jinsu yan yawancin su ba wale bayan man jome da aka yi tare jinsu yin wuce gaja a jikin gaja a ji tare su tubu waje bayan nau'i ba wale ana ga al'akbaru wajen muku muhammadu kiyo alkhabar amma da ga alkhabar ba bai ne ba ne ba ga waje gane wani hadisa ne bai ga waje gane ku ta wale ga manji ji tarifin alkhabar ta shiga alkhabaru kalamu ya fi bi nafsihi idafata amrin ila amrin nafiyan au isbata e ganwuyo na wutar da ji tacinwi wajen fada yin lamarin da cinan ko aguje da ba lamarin da ko ya? koyan hundan gona ba na man ga fal khabaru wale ga khabar a dai khabaru da wani wani la sai gaskiya nan kenan sai wayi nan ko amma da khabari da wani wani la sai ginan sai gama nan ba ga wani ji ganewa so ga to yan guba shi na bayanin nan wani gumbo nga a ga to yan guba da na shi ko bo dole wani je kiyo wani je ni dan go le yin nan na la sai kiyo sai da mana ba nan maga fal khabaru ma a asirku wal kadi nan wale ga anyway ga wannan khabar aga ga gaskiya mula ga manawo malakiwo mula gaskiyawo amma ga wale igna shi dambo na je la sai gaskiya ne ke wayi ne. ta hadis na tazu daga ba ne sallallahu alaihi wa sallam wannan e ga shi madan bana wa la sai ga manana ke zuwa to ya ci be gina ko zura to ya ci be yin gole na la sai ga manan ko manya larabci ya aga ganda khabaru da talabi ke khabaru a da labari ke talabu a wayan ngana ga da ta sun balaga jarogan aje al khabaru amma da al insha'u ko ware ga abdulab karkashin abdulab waje amurin umarni a maje nahayin kekan aje tamanni a maje istifam wale ga amuru to na to tamanni to mu wala wani lako mana ko gaskiya ga ga na ki ko na gaskiya ne ga kayan ga mana no wani doro babu ne ba ko ga ta'ali ba gaskiya ne kan ga mana eh ulan doro ba wannan ba ba ki bo ibu da talabi nan ko da shin ga masmuka ki sun nawore kin da yo wan wanda khabara ko khabar da jibe daga ba ne sa sallama wannan wajibi ne ko wale gan alhabar man shahu ga fi guba aje ahadu a madagiyar a madagiyar mutawatiro ba na man gaba alkhabar yan kasu mai lafis mai ne ahadin wa mutawatirin fal mutawatirin ma yi jibirin wa khabar ranu guba aje ahadu a madagiyar a madagiyar mutawatir e ya kun gaton mutawatir ngayon ne ji fada ya fi nan ilimi nan ebona mutawatiru wela ilimi yau mai lazato biya zandon do ne gaji in karo yau mutawatiru na jeje zane je zane ji in karo qur'ani don magaji kafiri ebona qur'an bi mutawatiran ke mutawatiru en yo na jama'a na jagu tun daga zamani annabi nan a dokun da jaki ya gube su ma wani a dokun da jaki ya gube su ma wani a dokun har to babu nan waye lagayen da gaji kiyayen ngaje ga mananan tale ba ni wani kuranu da na wani mutawatir uka a muku fiye ko to ba to in to nole ira nole ira kpata ke qur'ani mutawatir a cingaga eh shi dabo yin malum na jini bi darurati misali bani daga ga na iman jibe muallim muhammad sallallahu ji ma ga na bi wuci na ni ji ma ga ne bi wuci na ya abdullahi na ji rayuwa da maka na yi baba har wa jira daga maka da madina nan ga ma ga wuci wana zanu wa ga na da waki bo sai gwani ya na sha'a gobe mutawatirin ke biya a nabi na waje ma don za a nabi bambam na ja abdullahi na wani balarabe ko a cin alkurani bai maka abu jira yawon ya ji jira da madina alayin na shi mu mutawatir manya ji fishi a ji kafin ilimi a ji fi a cakai da shi lajiji na ga ɗogon hadisi na tazo hadisi na tazo a nan bai milatu ka'idan na shi ma ne ga ɗogon hadisi na hadisi na hadisi na jilafi hadisi na ta yin ko wale gan ba na wale ne na ba ne ilmul hadisu ma ne bayan manyan musalau da hadisu shi alkhabar na ya ga gumba na nonan ngai ya e kona wa na ta ji tabbatarwa daga ba kuli tabbatarwa nan nga mala isnadu wike epa ni ngo e, e lada epa ni la epa ni zali da wa guta guta kara láyé kára gàdí tí ọjà fi ògùn ló wọ́n ní ìsìnàlù rẹ̀ ìké paná aláwọ̀dà fún ló ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí ó nà gama laman sha jaga lawalar isnad da kala man sha a ma sha zandoro a ga bauna na jiniyo a ka mawo ga wani isnadu na na masu ko kun ga tsaye ja abu na tsaye ci abu wa ne ga ko ne mo ga da ta do ga hadisin naje hadisin naja na tazu hadisin na tazanu men yu yo ilimi isnadu ilimi rijalu ilimi ajaru wa tabi ko ya ji ga ebogo e taji fi ezeshu ga hadisin na tazu ebo ko ga wa gwadis na yabo na gaskiya mu ne ila mu ga hadis na tazwa unjin na unjin na sai lafi ta tilai ta sai ko ta zai fa bi ta wale ne mana ji hal bidai mune ko na hal bidai la mi ta ce la ga hadis na ga hadis na ga nan kashafi ga mu wule kashafi ga hadis na tazo ko wule kashafi ga hadis na tazwa mune ko na hal bidai la mi ta ce ga hadis ta tazo ko tazwa nan a ga eh kyawun da ta ga hadis na mutar daga ba na yiwuwa na yau ka nan wa na umar wudi shi lafa umatulo wani ya tunu lo ba na yawon ile ga giyar a yi mutu ya tattu hannun mai da ta jiruba jin authentication shi ya hadisa a ru'uya ina ake lai na jin authentication yin hadisa ga hadisa ta zai bane wuli ya zaba ko ganin hadis na ga ta zuma ne gwani ga ke wale to manan hajja ni manan hajja na ci guje da ba ne hmm? ke sun ga da wuce gajiya ba ne bi na jin gawa tu da ilimi ko gabbat ko su ga cule practically kem da dai shi ni ba a ga ga na ni ga ga mana jikin ko proof ga ni ga ga da ilimi sunari wọ́n ti rán akó wà ní gáàrí ìgbìdé ìdílé láti tó ẹ̀kọ́ nẹjọ ní ní ìlàhàmù bá tí kẹsẹ̀ fi tá tí tẹ́jú rògbòtò ní tí àrùkùyà tún tí ǹgọ́fẹ̀ omi màánà mútu àrùn tí ǹgọ́ mọ̀tò lè wá kì wọ́n ní ẹ̀kọ́ ẹ̀ nẹjì bẹ̀rẹ̀ ní àgbìdé ìdílé láti ẹ̀kọ́ tasiyu ko tasiyu ya hadisu amma alul hadisu ya ji ya alul sunna ji alul asar ya ji ya can ya mai dawa suna yi kiyo isnadu la kaunu sheki an ba'ani fulanun wa kana anil a'immati an fulanin illa an yantahil isnadu ahlali qalbi min muhadasatil qiyam la kaunu sheki manyan gagan an ba'ani fulanu la ka zaga gani wa kana anil mace an fulani amma la ga wanda labe daga bayan man shi da ba za kaza da ba za kaza illa an yanta jin isnadu har ka kuma isnadi a zo ne a halawan mafiyan gwamni gani mu hadasar likyamina sai ba zaɓe yin su yi nan wani ga sani tashi wani ga mana koyi ne yi da jirgin a sakin mun koyi a shi eh àwọn akáàgàn wékè nínú ìpọ́ngáṣe kó gba àrùn fúgáṣìṣe wọ́n ẹ̀fà ní jẹun tí ìdá àbàdóró ní lè ṣe èdè kàtó àdísì ní ẹ̀fà rọ àdísì gan ní pátá kó yọ kó. inú ilé àdísì gá ṣiṣi ìmọ̀ àgẹ́gẹ̀mọ́ náà tún tà níbi ìmọ̀ àgá ẹ̀gán àníbi láyọ̀ àmọ́ ń gbọ́ na tsakani biyanabi da zamani ne wanda biyanabi yana wane da zanuwa ci ga awu biyanabi a shafe gusa har wuce abin tumbayyo ebon na mazanuwa ci fita ci gaji na zuku zamani sai bilu na gaba na biya gandan gan wani ya na ko wane da gan ba wannan a ce zai bukatar kiyo a da tabbatarwa gan ya tori jali na je ya bai za ga malakci gunci ga fibo ko ko zai je sun ga malaka ne bina ko zai je ji tuma gangani ga gama nan ko sun ma na ga wa bai na wa duniya ko mm. da yana da ya ce ya gane nan ya ga da ilami tu ilini a gigi ilami tu ilini ji tantance ma babu gaskiya ce in ji akun fasa kun bi na barin fata bayyana wani daga babu suku bukata bi da baɗuwa ga na so yi mutawatir kwanda ya ahadu ebo na raɗi wago yi mutawatir na gada kima a gada shakka tubo ma kwale ga hadisi ahadu ma ganda garibu bi mashuru bi aziz bi mustafidi wuke na bani wuni amma ga ga hadisi ahadu ne lẹ́jì mú tẹ̀wà tí rà nílẹ̀ pa amma ala hadisa ga da tẹ̀wà tí rò gangani da ahadu zai je la muhimmanci sarauni nan a yi manyan usulu shi ji yana ko hmm. ebe ne na yi wata nun ga ikiyar yakini da ko yakini da ba wale gan daga babon nan agogon garibu na zainin gobe nan azizu na zagufa gobe nan ko mashuru na zaguta gobe nan ko wale irin da ne ba ta fi wani a hadu amma za wuce agwa hadis ba ta ga hadis ne mutawatiro mai da ce ne ba sarauni ya ce bo. ga wakil haku hadis ba shi a kan hadis mai mutawatiro amma generally man jike ya daji ga kami a kan hadis mai mutawatiro nan ga fiye wa ya ji na ga ne a zakama gubiyo umma ga umma ya ji na ga zai shi zane ba ta kidina a ga mana su ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na amma ga wakil hayo dan wace ga lowest zai ji a gwamnati mutawatir bena a yi zaguni a tsaye gwana na gani ne samu ya kiyo a gaya yabo zaguni a gaya jiriyo ko laji gani a zaguni ga jiki ka ga ga zai cin da a ce to abu buta ku a wayar ne zaguni mm. a gaya yabo kawo ga ga kana ga hadisi ne mutawa ce na zai shi a gobe na zaguni an ci ga zai ji agwa gwa hadisi na kame a kan hadisi mutawatir na iza go gube ibn tsaji da qur'ano kan wa ba'athna minhum 12 naqiban ya agwa go gube tutumini abu amma ngole da zan ga shiga daga ba jiyoto sana laika mutawa mutawatir na wayi yana la hadisi ya mutawa shi na zai jagu bina ga shi su wani cin kuran da nufe tumba na tuwa da ke kuke miya na nufe ga kamar a shi kenan ba an ci maga yana yi lowest adadi a ta gan wani mutawa turu na ga 70 wujen 70 ga eh addu'a ne a ga yabon da tara musa rajulan annabi musa wani da 70 miliyan jama'an wujo na loza ba yi sai ce na amma da zai da wani gan hmm, zai za shi haku a ɗan ne da yi mutu ba ce nan a yi susumi a ka a dade a sabi badiri a yi za 300 da sha da jiya zai shi da kuma badara nan wani daga babu na gane ya gane bi musulmi na kuma badara na galu da yaran gawa ne ga na biya ni nan Allah ya samu dace. sashe mai maga ka adadi ne da jagwata ga adadi ne mutawatiru nan wani 1500 adadin zai shi lokacin bai ato riduwa ne nan amma da zashi dabo daga nan adadi ne da jagwata wani mutawatiru nan a ga ga guba kan zaga ci magan gusa gutsun a daga gaji ga wani ba ta manzan Allah biyanin sun shekul islam ibn taimiyya fai ga majmul fatawa for 1850 ya na e mashirin nasu salman na da shari'a alwara katu page 445 na bano kunga ibn taimiyya kunga ne kpata yana ga okulu a zai lakuwa albatu latu ibn taimiyya ya ga ne kpata ya ga min ya ciro ya ta kafu ya fi da'awa ya e bwana ya e ba kilemi ngole ngoro jiga ga wasa yi lazi alayhi jumuhur ya ga na tajuga jumhur mai ci lobe yi na anna tawatur laysa lahu adadun mahsur a ga ne mutawatir wanda gudu ya specific adadi da tica wani ilmun hasil bi khabari min al akhbari na ilimi ne zabe tiye labari ko ya tiye gando cewa ya sulu fil qalbi darura nga ga da gando da darura ko na ga mutu ta ciye ga kai wa ji a ga ne ba ta ga mana wọ́n yá ni ọkùn àmọ́ ń gbọ́ ilé tẹ̀wá túrù náà dẹ̀gẹ́ ba ẹ̀ tó bẹ́ ká ìsinmi àdìbò wọn àti wọn àdìgẹ́ zẹ̀ ní gbogbo rẹ̀ àdìbí zẹ̀ nínú wọn àgàn àdàgbò pàmí ní ẹ táàbì ó kàndú tó máa táàbì ní inú táàbì táàbì náà síbí àyè àtọ́wọ́n ti kọ́ta hundred wọn ayò mútawátìrò àti náà ńgọ́ lé dẹ̀rẹ̀ tàbáìsì náà dùn mútawátìrò wúro no kwan yóò allahu ala wale daga a nan wale ga alamuyin manci allah argument je mutawatiru ahadu especially bayan asulu ya riwaya go da wa bani na unda unda unda muhimmanci sarona ko la ji wa adilita da bai ga mazalikul usuliyin mazalikul usuliyin min naujan kashin kasa ciwo na litafi wuce da dani ya ci minan mazalikul usuliyin dan nan yan mannan alamiru sana'ani kemina usulu da muhimmanci nan ngwa yi makanta sai wuje lita ta yi mazalikul usuli ke mazalikul usuli nan eh ba na manya usulu shi a sai ta yi ɗagwana yana hmm. lamiru sana ne ganin ga katun usulu je kuje muhimmanci ngwa ya zaga ɗin wa ga kabin kago kibo waje fahimta yana jini amma dokun nan da zai ji kalita fi je kiyo usulu da daga sha'ira shi sai mutazila shi a ti da ilmul kalam ku bi ati kiyo fi ka tu usulu ta ka tu giyo ta ka tu botu a ta ka tu logic da mantiki ku bi ati da ka tu kiyo ta ka tu jirin da cicici wato bukatan nan nawa a ego gaga definition ba kuma ga peji birkiti babu ya gaga lai ku ba ku sai ku zan yi ba ne e lokawai ne ku ne guru to eh irin wuce yunga ngu feli kiyo ngu ga ngu ga fili ta wuce wo argument ne suna da alaka da yana ka mai wasu ne ka mace hato ka'ida formulate ce ga gaba ki misali to ka'ida na wani misali biya waya when this is also a problem ko ji gane ku sai ga zai ka ka ka ka ka da ke na sashe mai wasu ne sai bai nuno a daga takarda ka ci ba aya ba hadisin da ci mummunu kunan you to yin ne ji ba ta goji kiyar goji bayani kuma wanda yawan discourage ka tun so da discourage jare

eyiri ni ga gan amma zane yau ga istifla zane yau ga istifan zane yau ga maslahat zane yau kasan amma ba ta falu shiri wazo argument ta mu kawai ya zama problem Allah kiyaye imam al-haramain al-juwayni ce gafal mutawatir ma yujibu ji za a jis mutawatir nun na fadayin bi ma'ana mutawatir la yakili bi mai la zata biya ko to bude karinan dondwa ebo ngo ne don ko ba na ga di filaya hadisi na mai mutawatir na wa sai fil fil jawa ga ne bi boro won gaga nan to abu wo bi anabi na re misali ba ni aga ga kun da kaji da nan da ciwo jama'an gwaci kayan ci da waya labari jama'an gwaci ke da ake da yawa labari jama'an gwaci ke da kayan a ke da labari kun ji hankali a zane ma gumi gugan idi a zara kaza ga yala kaza wani wasu rata yin fi ne gbogbo ga na mai yi gaskiya ko ale na mutawatiru ma ga guba a da mutawatiru yan lafza ma da mutawatiru yan manawi mutawatir nan da suke hadisi daga man kazzaba alaiha mutamidan falyata bawa maqadahu minan nar zando na zu ga mana ani zando na zu ga mana tambe digangena zan ci wa da nu ya mini mushi eno ati da mutawatiru ya yo ya manawi yake yo eh ya ma'ana imana ga mutawatirun manawi ma'ana hadisi ne wani zakaman gobe gana amma da lafazi ne a gobe a hadisi da yanzu shi dabba na jama'a kamar gobe ka ka ka ka ka ka ka yi misali bayan hadisi ne ga yace da jalo nan hadisi ne ga yace annabi ta gaci nan hadisi ne ga yace imamul mahdi gaci nan hadisi ne ga yace almasu alal kufai nan a sigiyar asibiti nan hadisi ne ga yace musulmi mumini da hadisi ce nan nan no da hadisi ne bata mutawatiru amma mutawatirun ma'anawi Wani gane ku to hadisi na yi mutawatir da suke misali yan man kazzaba alaiha mutaminan fale tabawa maqadahu minan nari na ga manasu cin gaci da aka saku a ga a ga annabi ga man kazzaba alaiha mutaminan li dillan nasa sana ga su ga man tambe diganga bu ni zaji nan a tiga a ya su ga manasu ta da ya bu a gizaje ya su ga manasu ya annabi imana ya su ga manasu ya bu ba ya lana to a ginya annabi

mafi da tun daga zamani tun daga zum tun daga sabaka na sahabai jolo bayan ta adino bayan ta adu ta adina har da ke lande shi suku a yi na gaskiya a yi adili a yi don mutu a yi kwallo wa mu a jiya ɓace na jadamu har da zamani ta duwini ya zamani ta duwini zamani na ya gane bata ku fili ta fi jonin sahih bukhari muslim abu da tirmidhi ibn maja har da zamani imam al-bayhaqi kishi misali wani yadda biyu ne sajin hannu da ko kwale ga su maza annajo motsa ya zai yi da isnadi jide nan wani isnadi ya ni tafi ko laji ganewa zannan muhimman ya hadisi a man da sahih bukhari bi muslimi bi suna bi dawo da ga tirmidhi da ibn majah eji makanta ka de gan waji katun tafi na la sahih bukhari wunga la wuzo eji makanta na ta la sahih bukhari na da babu lo ja u ta la lauza yi wajen ko mu dai na da sahih bukhari amma suru wa man sule lo ba imam bukhari kan ga ya bi sun loci ne ya sai bukari gula da cikin wa lai daga ba mu bulu wa lai mun ga hago imamu bukari din mo ke sinadi yin wuce ne wa sai zuwa ko yanzu kuma yitin ko wa yitin wa ijaza ne ko ya ji fahimta yana mai gane bidiya wale gan Manga waya kunu fil asli an mushahadatin aw sima'in la an ijtihadin mun ga ku hadisi na mutawatiru na wayana waji ijtihada ko waji ga ijtihadi tan da da yan jiyo na ji awu amali daga bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba nan man ga wal ahadu hadisi ahadu huwa allazi yujibu al-ilm wa la yujibu al-amal na hadisi ne ya tabbatar wa ilimi amma ban bi yujibu al-amal wa la yujibu al-ilm wa ji tabbata yake ye to amma wani tabbata yake ana ilimi anan dole nan ajiman jara wannan ne tarifu ya samratu ma'ana fruit outcome yayin nga wa di fayu wo ji yan wuce wato bai tafi ngo tuya nga mala da mun ga ga al ahad ma laysa bil mutawatir wa jagan hadis ne ahad nga da ji mutawatir wa no amma ba na man ga hadis ne ahad yufidu al amal wala yufidu al ilm na ko ga yujibu al amal wala yujibu al ilm na gaskiya na mai ga gaiti buje ci gannan sarawin man na dambo na ga hadisi hadu ahadu ji ifadan ilimu mina waje ji amali amalina na magana yana gobe daga ba imam Ahmad ibn Hanbali wani alimama Abu muhammadu ibn Azim ibn Ali kabo di fen di ne be kagwe magana ndu to daga ne na ali na tuba ba daga fiye da hunci nuwa شيخ الإسلام ibn القيم مختصر من مختصر مختصر الصواق المرسلة nga ga kiwo tsaro majalar jaza jale ganna ne? ke ni hadisi a hadu a gu masailul ilmiyo a ma gu masailul amaliyo hadisi a hadu nga tazu waje fada yakin waje fada ke zonwa ba go laji ganewa eh waje ganewu ke masailul ilmiyo masailul ilmiya masala aqida masailul amaliya masala ne ji masala aqida nan to hadisi kan gai ahadu mata zu wa egu masailul ya aqida to masala ne ji aqida nan hadisi gai hadisin ahadu kan wunde ga ta zu da ba annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ji ifada ta yakinu wani ifada ta yakinu yakin wa gago waga imani jiduri wa ya gaskiya wa bu lalotu wa je shakka duniya wa ma je zato duniya wa ma je matashi da jijiyoyi abikin ga ta da bayan nabi sallallahu alaihi wa sallam na hadisin ahadu da ji faru ta yadda nan wani yana ku hadisin aha domin ngoka da ijimawu hadisi ahadu ngoka da kiyasu hadisi ahadu ngoka da maslahatu musala hadisi ya ahadu hujju ga kita ciyo to aqido to ahkamu zai ji ne zanen na banin a gayi mu ta zila tun zamani mafarin to al-mutakallimu na ji imamu shafi'i mun ji rajiya ba mu ci shi al-imamu ibnu kutaiba mun ji rajiya ba mu ci shi الإمام ابن تيمية مجرد يا زاوتشي ابن قيم مجرد يا زاوتشي الخطيب البغدادي مجرد يا زاوتشي ابن عبد البر النمري المالكي مجرد يا زاوتشي زامننا نيمان الإمام الألامة ذهبي عصره الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني نكاء التنكيل لما في تاليب الكوثري من الأباطيلنا وكيف جرد يا زيجي قاعد يسيء أحادو آه لوجي هجا قوى لوجي هجا أكيد أبوانا daga wajen yana ku al-imam al-muhaddis muhammad nasiruddin al-albani mun ce jirar jiya za wuce biya wani fili ta fita ko khabaru al ahadi ko hujjatun bi nafsi fil aqaid wal ahkam mun ce jirar jiya za wuce abu shuba mun ce jirar jiya zai shiga hadisin ahadu alujiya nan a ce aluji hujja nan حامل لواء الجرح والتعديل شيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي عمر المدخلي وجدت كاريتا في مكي جبر جازج حديث هادو اي نوجي حجة أكيد وان وان في الظن ولا في العلم نوجي غاني أكو ما تيبو كيبو متكلمون شاغل يجي كينا ايه ده كده ibn abdul bar wai ga tamido volume 1 page 2 ta bayanan mashura labe shari'a alwar kato bin 448 nan ga ajima alul ilimi min alul fiqi wal asar manye man ko shi bayanin ajima wujin manye fikri to manye hadisi shi fi jami'il amsar ya shi jo bayanin fi ma alimta bayanan mi dai nuna ala kabuli khabar al wahid al adi ke da hadisi ya bayanin ne adi al abu wagago wa ijabul amal bihi wajibi wa ma'alutun gani nuyi idza sabata bi kin ga tabbatarwa nan wallan sahu ghayruhu min asarin aw ijma'i yando ci madan bona wa dikina eh wa yana nan ko asar ko ijma'u nan wa an ga ala hadha jami'ul fuqaha yace daga mai fiko shi bayo da zuci fi kulli asrin zabai dindo min du man duna sahabati ila ila yawmina haza tun daga su maza bari fa tun daga tun daga za mu yi sahabe shi to zai noye man duna sahabati to zai ji kun matsayi sahaja nan har da yin nan ne da tugai da khabarin ahabi wai gane ku wa ne mutakallimu na shi mutazila shi ne alubidai shiga ga hadisi ahadu ya lujuja kwaga ga ya lujuja ya lujuja hadisi ya lujuja aqida ba ne jami'u bayani ilmi wa ne yadda an bari volume 2 page 96 ta bayan da al-kutub al-ilmiya wa laysa fil i'tiqadi kullihi صفات الله واسماء الله ما جاء منصوصا في كتاب الله ga aqida bayani to ne ga ga ce sifa ne ce ci sunan ne na yana ga juja ne ni gabe daga littafin ya ce kyona au saha an rasulillah ko mai na ta daga ba ni za sallamu na au ajma'at alayhi al umma ko a yi ai ijma'u di ti bonan go yi ijma'u na yi da su ke nasiya al qur'an gangani da sunna qala ibn abd bari ci gan wa ma ja'a min wa ma ja min akhbar ahadi in ji aka gobe ya hadisi ya ahadi jinan fi zalika kulli ya ce zanne jo benyo to suna ya to to zafat ya to ci to a da benyo na aw nawi bi na jude na yusallamu lahu idza raba su tayu wallahi nazuru fi zaman jini tuba da kuma hadisi ne a hadisi hujja ibn qayyim in ga da sarawi ya ce hujjiya bai hadisi ne a hado imam al-bukhari wani lobe maza a bi imam al-bukhari ga hadisi ya ahadu hujja ya imam al-bukhari ke ita ce wa kitab ta bufe al-bukhari ga hadisi ya ahadu hujja ke na bi kitab ta ne kitab salati na a ji ke kitab kayan ya hadisi ya ahadu hujja ke ku ba bi karkashin mu ba wuro don ko ibn qayyim ce ga gan qissa ne Musa alayhi salam annabi musa ya zaɓe daga ya annabi musa na wajen annabi musa ga inda mala'a ya atamiru na jika ne ku tuluka jama'a ya dan da shi ya yi an yi kun ga wawu fakuruji inni laka minan nasu hina a tiya ne ya e ji wanda sai haji ga babon na annabi musa na zai yi go hmm. kaga habaru ya a hadu juja ne musa bu ga nan ko annabi musa sai ke dazun lobe mu sha ciya na kuda so ya gin zagi zagu ba wuci nyaga ya gin zagi na shi mu ya labari ke je baba a ida tijo nan a mai je no to a sila ne jiga to ne la ne ta tura da wa guna shi ikun kabir in ga ne da zagu ba na mala ko ya ga a hadu ga buita to so amma ga ya annabi musa na annabi musa mako kila ngata kan ya ga kan ga kabaru a hadiji hujjaja ali musa gwa ko ne mm-hmm. again bebe annabi musa ke tun bayan da ti zo wuce nan annabi musa ta kasu alai ilkasu sun wani labari layi yin na yiwu da bai kuka gole ani nan da ti zo nan sama ke ya goma mm-hmm. ibiskai imgan kan ka kabaru a hadiji hujjaja da ti zo na gwa mm-hmm. ibn qayyim zake gato kafin na ma alai musa baluji zeni mini ginna joti be be ba alai musa tsaji ne shi ba alai musa aji ga ne shi ba alai musa zeni na wace ga alai musa ga inna biya duka ko mm. yaji da ya kajira ma sakaita lananan ga babu na alai musa kiya ga ya khabaru ya ahalu go ga ga ko be ga anabin egi ba egi zagin na be muke ga babu be ga ya abatista, ta ajiruhu baba ni wa zawuci ne ji te muku na ba ga guji kiyo ugo mfu lo tu ya we inna khaira man istajata alqawi alamin no le mu ya labari ga anin musa za amana anin musa mai kiyo anin musa mai zanen bokana daki kizon na masu wagaye zagin na go habaru a hadu mu ito sun kuyo hmm. wato na benin wani furu na hadisai a hadu kiro hujja ga mini ugo a nabi sa su da wa su tutu to tauhidi to sallah to azu fata yana ɗaya da ga aji addini yamma mutu a kida fiye da jihar kida fiye ba da bayan nan mu'azu za a ribi tulo ba mu'azu matuna wayawu kayan manci ji imani a cigan sa ga e da jama'a kamar na wuya da shi wani da sako aji a gwagwa a gado na amma zai shi mago na ma ji ke amma go ebe na kabaru ya a yahuja ni gala ne can mu'azu tudalo koyo ko mire yana ke ajuje tin khabaru ya aha bi hujjana inda ni bi sa sanan sai da lo bayan su ka kai kisra kaifar ko da jashi be zamu ya ci da ka kai to sai misra ke rum to farisa to kinkiji sai ni ne maga ali ke tulo da ali ba fe to ali be sa ko ne ngole na ji ke wa fe da ta ti za wuce bu ali nono e la fe ji sallah yi ko masjidu ku ba a cibiyar gangan a da ke gani a ya ci da ya nufi gana na ya sha'auka ba mm. ya kan nara ta kaluba waje karfi zama falani wani yana ka kiblatan fa wani waje haka shattarar masjid na haram ga wace mai shehu ka ba wata kagar kabar ya habiji hujja sannan jagwa ko so adila mai zika kayan hadis ne mai lawa ya tiyan kabar ya hadu hujjoji dokun zarawi ko kabarin ahadu da ta zuda ba a nufi sallan na kiro hujja daga gani a gwasan zakamagun gobe mun jigangayi mai jibe doshi a ta to rayuwa iwo iye go kabaru ahadu a lotu hmm? waje yi ni waje kiyo waje yi ni waje yi ni lada asibiti ya yi ni waje ki kiyo yi? mamaji wajile burumu wane yi fesin ya daga na kai gogona waje waje mafi jazunan lawa ni malokilu dɔkita n'o le ko nɔɔsu n'o ti wɔn bɛ tiɲɛ sɔrɔ wɔn n'o sugu o bɛ la yɔ wɔn yi tiɲɛ o bɛ la na eji o ka dɔn na wa ma congratulation ama eji o kɔrɔ wa ma wo wa ma de sɛ ma yɛrɛ ne agɔ dɔw yɛrɛ a se la sama ni ka di agɔ yɛ na. òun kò ní fún wa lẹ́tọ̀ọ́ ní òun fún òun fún òun fún mú kẹta òun jèlé ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀tí wọn dúró làyẹ̀wò pátá wù láti wá láyà jí ná. kàbọ̀rù ahadu mọ́ta ní ilé gan àwọn fọ́gọ́ kò máa wò. ńlájà wà wọ máa wẹ̀ dá síbítì dọ́kítọ̀ màgọ́rọ̀ gan ẹni tó dẹ̀jọ́ ìdánilẹ̀ wíkí ọ̀ wí màláríà. wọ́n mẹ́ gbogbo ní àgọ́ gọ́wọ́ expert medical doctor aláwùsọ̀bẹ̀yìn kó dẹ̀rí yóò kó fóòtì kó tààtì ká ní gbogbo wọn náà láti lè ẹni fi ṣe kájú náà ńlá àṣẹká àdí ni èyí ká dàbí dẹ̀gẹ̀ lóòlé wọ́n ti ká àgọ́ gẹ́gẹ́ náà lóòrò àgọ́ rẹ̀ àmọ́ àgbà wọ́n ti ka yi gaga lafiya wani zando ga ga ga malaria ga da ga ku Kashi shi da ga da na doctor yo special specialist go field din nabo is certified mu di practice mu di experience mu di kazo shi ga wata ku eh kiyaga to aje da mini man shi wanda shiga hadisi ya a haru ya fi dul ilmu wa ga ya fi dul amal wa ya fi dul ilmu bi kari na karinatin a ga hadisi ya a haru wa lunotun waje ifadatin ya amal ko amma kanu waje ifadatin ya yi ilimu na mana kanu waje ifadatin ya yi yakinu na no ji gane ko wani waye kari na fi mana hadisi a hadu gade a dai na support ko ijma'u ko ko yammaci na ga wuji ifadatu ya al-ilmu na na ga ra'ayin jamhuriyar mayakiya mai ra'ayin jamhuriyar mayan mustalau jo no ji gane ko har to babu na ga hadisi ne da bukhari gani da yau ji gane ku kawai ahadu a tiga ya bunga ahadu na ga ahadu to bai tashi wani fada kan al'amal amma yana la ahadu yan niyan sayid bukhari muslimi wuce a ji fada ta yayye kinu na wuye gwana man ya yi jima'a wajen gani fi al-bukhari muslimi na wani ke wata zu wani ya zaune ko amma ya gane manyan usulu shi nole na ra'ayi ni amma wadda ko ya gane manyan usulu shi ya gan ga hadisi a hadu na tumatan ya mutawa tiranin wajen fadatun ya al'ilim wa wanda ya je fadatun ya al'amali na ya goyo na ya goyo na jirgin yanin ebo ne ne kpabi a hadu ne na ji mutawa tiranin Nwa ile dono ko? ibn taymiya wega minhaj wega al-muswadda yabubu fa inna ahadan min al-uqala'i lam yaqul inna khabara kulli fi al e za shi da min zai da hankali na ci gai gazan doro waje falatin al-ilm wa e gazi jo lanaji lanaji ai adili ade dobutu ngo jira na ko aje da sai sai ci aji kaza aji kaza ngo ne tuba ne kwata ka nga gube da naji mu tace da sai ittisalin sanadi di shaza umma di illa ko ene kwata ka bitu bezo eh a ce wato ne da kaungai a kaungai gari mu gani zuwa ta ta shi ke na zu ويقال أسواق المرسلة فولم 2 369 و 350 وخبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه إيقال نزينين وشيقنا كذا شو هذا قمنا ينا wajen yaku ɗaga kibo ɗaga da ne laga gamanin rona wata rata yi zanu karibuhu idan ka dalilu karibuhu zaniyar kaga ci mu a sai ɓairan ne ji zato yadda gama na waya fada kyau zai ne ga zato da ba shi nan wata ta yi gau bi kaga ci mu gaɗe mu gaɗe ci lamarin wucin wani bukata yin falata da jau sun ko la kalibu wa la fanga ko gaskiya ko gama nana idza lam yakum dalilu a du maka da illa ko gaskiya ne ko gama nana ko wata ta yi tarjau sun ko la yanzu bihi وذات يزن بفرق جزما لا يقام وشك فليس كل خبر واحد فليس كل خبر واحد يفيد العلم ولا الظن ولا بعض عنده قاعد يفادت يجي yana da hikima irin wajen ga wani kanan manya kanan mashigar hadisi a hadu hujju yonin wani ga ga ga zambi wani ya ga gani wa agwa ne are wani nga ta zube is condition ko nga ta zube is what condition saboda da ya gine ce khabaru a hadu ta ga aluji hujja ko a ga ga aluji hujja aluji hujja ki da ba nan na ya gane kiyo eh ga wujo da an shiga ga ne zu yo da an da ci mici ni da an da ci kan nan ko jira da ko ebogo kwale ga ibn taymiya ga majmul fatawa volume 18 page 50 to 51 kuga kazalika a cingaga العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين إذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا mgbe ilimi na izaje zuma labari na na nono kangoci egan wucin wani la ilimi ya zane za a ji shakka ebo da zai shigo labaru da na dokun sarwon kaga ya kafiri wa taratan kan wuce ma ya kun litli ya kun lidini mota buki kan wuce wa ya ga wuce ya gaskiye bu addini na dabi da wuce ganin bukatun na jagota ne nan فرب رجلين أو ثلاثة يصل من الإلم mala ما لا يصل بعشرة أو عشرين لا يثق به وضبطه لا بعد نذا غبا غتان وتي غايا أما يا جيني أما غوكاتون سو أما دي kemina waje ki ni ya ga da zamu ci shi nan kan da cewa bai dokun ga labarin na zamu ne gula go ko da shi na ga ya mu ya duniya amma dai go sai ka san amma dai da su da kwan wa ta ta kari asul min bi kauni kulli min al muqbilina akhbara bi misli ma akhbara bi al akhar kan da cewa mu wakiya to ga ya gaskiya wannan zane shi dan labarin da guba guta da su kun kemina zane ya labarin ga zano fiya labari ma amma gube go shi ya mu diga zane ga sulu ba da kan yi e ni ga ga je da kile da annabi malam ya tawasa wani gara gumi wa wa ne yamtani wa fil adati ani tifaku fi misli zalika wa a ta rutu zani ani ba ta ta alaga mana zon misli man yaruwi hadisan da yana ne ga hadisi ne tawilan fi fusulun wayar yaruwi a lan lan yalqahu nan wangan wa'aza na hadisu gobe ba ta mu ba no ko dan da ce ya gobe ba ba ta mu ce mai yini ne ne a mu gobe duniya wa ta rasan ya asal ilmi yi khabar liman indahu al fitna wa zaka wal ilm bi wa mukbil wa bima akhbaru bihi ma laysa liman lahu mithl zalika kan lo ci ma e da ga gangan kan lo ce da shi waje ilimi e ba labari na ya no ebo wato na je ilimin ci gudana fa eye na wọn de ilimi na wade wace da daidai zai ya tu labarin da na gan bai na labarin tu bana wata harsun ya su da ilimi bil khabar da kawai ruwa bi hadarar jama'atin kasira sharakul mukbir fil ilimi walan yi kazi bu hadu minhu kan da cewa ma a ga labarin gobe wani guji kyau wani babu ya gaskiya ya bane zane da nan ga wajen mutum na gudan gobe ya riga ne amma ta ce ne je wani da ya fi ta ce ya bane ji witness ne witness ne zama da ta ta mana zo game na nan fa'ina jama'atul kasira kad yamtani utawatu malal kitmani jama'an shi dangu nan wa ya jina da ne fata bi gwa gaskiya so kama yamtani utawatu malal kama kama yamtani utawatu malal kitmani nan wa ke jina da ne fata bi gwa ki jina a ga manan so ana yanda madani ne ne jisif ya ni ta jina eh la gashi shi ce ga ne di dai ya eh da imadi ta juja mu ke gaskiya eh su ne sun da ne gaji sai bu za mu ci a ta mutu ga manan nan ya suna ya su ya ci ta gaskiya ya ci su su ya ci su zuwa da ne gari na luwa da ce gari wulo nan ya ke cin ba ne nan nga da ka zai ji jahili nan e ne ga ɗe gari nan kafin je ma a ji hakiya za ka zada za ka zama a gangan e suna suna su nga jisi za ni ya tafi to nga mana ke tumanu yi ni, musai ba na gege sai mina zane ga je zane ga gaggama nan mutum ya ji ba nan a shi wasu na ce ɗaya gaskiya nan ga su wasu ke jiki ma wasu ke ji na ya bane ya suna suna ga jiki mu zan gace nore misali ga dana ne ko wai za a rifa an ilma biya ba mukbiri lalawa ba mun gari mun jarar da hadar ibn taymiya to ya daga ɗoro ga yana la ilimi da ya zanen bi ya ni shi na wuce hada zai yadda ya kawai na ba ulima annan man ulima annan man kayyada ilma bi adadi muayyan wa sawwa baina jamila bar fi zalika faqad galata galatan azima ibn ya ga da ba bu don zane ga ga dole ta ga kun adadi kaza kan ga wuya ko kaza kan ga wuya la ilimi bi ni ya ga wannan na ci ci mu ci ko ko ngodi ga na ko wani ya za ka na tawatur yanka sun yi la'aminu a wakas na ya gwani na masu kun ga malamun tawatur a gada a gangani ne khasu yin fa'alul ilmi bil hadith wal fiqh kat tawatur a idan min al sunni malami tawatur inda al amati man ya hadisi da man ya fiqh shi aje ilimi shi daga sunna ya ne sa sunna wani mutawatir babu wani na awa buzo an yi da haɗe wuce wasu ya wuce mutawatir babu wani ke su yi sa wani ke waji ciye shafa'atu nan ke zane ga ya cin dawo mai a wajen an na alawa fita kunan ke hadisi ne zai ce mumini ya ce ce fa alkiyami nan ke hadisi ne zai ce azaba ya kabaro nan ke hadisi ne zai ce alhaudu yan wa alkautar ya nufi sa sallama nan ko ke hadisi ne zai ce shafa'atu ya gwata nan wajen ne ya ta da mutawatir yi hadisi ya mai zai yi ne ba ta yi mutawatir amma wani dole a wawu na biya ɗawa mutawatir a zanen kyautar ga wani a sai jikin mamaki wai za ka ne kabar kattawa tara inda kaunin duna kaunin wa kabi ya sulu li ilmu bi kaunin duna kaunin ilmu bi waje ba a nai tasdiku bi wal amal bi muktaza kuma ya jibo a zalika fi wa mallam ya sulu lauri ilmu fa alai ya sulu ma lauri alif ijima da na ajma ya ci nga ake nina nga da kabara ko sai eh, ba zanuci bambe zan zanuci kabara ne na zanuci wuya gaskiya zanuci ilimi na ne na wuya gaskiya ko da ya nuku kwane na yau ne ko zai shi mafi ilimi mutane su ku Allah na tu ijima wani zai ga ganin wata suna wane ganin Eh, ganin ce wa yi eh, ne ga yi mutum ya wudu ga daya an don ko? wane ga mashi nasan ala salman abu bai da ke nan mu ga yi ga yi mutum ya nan ya ji fahimta ya gane shi bi da nan ga yi mafari da yi gaggagan akidar kami ya ganye na na ya yi imani jibi na dole wuri giyo wuri mutawatirin lafiyu kagun majamai ya ji imani gangani biyu ya dole a da nasi na yi mutawatirin lafiyu na kami ji imani biyu na a da zai nole zai da ka sharaci na labina mato sharaci na otobe kita a ciwin sharaci na otobe kita a ciwin akida wuce imu na wuce ne bukata yin dalili ne mun tawatiru nan ko na kai to na la kai la ga irin na benan kai ya to maji a wasu kai da na ji yo wani ya daga ta benan e gona bai je jin karo azabul kaburi e jin karo ne yi mulkaburi e jin karo shafatu e jin karo ruyatu e ngo ne ko e jin karo ne fatan ya da ga ga ji a ji sun mutawatiru lafzin daga tubuna mai la ji sai ha bi juja kida ba ya fara jido ga hadisi mutawatir idan wajiyar na yiwa ne mutawatir manawi ya ba ci zima ke gauga ya ji dan wani naji sabuwa ce na jina ya ta ci babu mai da dai kayi da na elo eh, tun da hadisi a hadi a kida wani na ne ya ga muwazu ne naka tafi kuma miya likitabi fal yakun awwal ma dimi ne ya sha an la ilaha illa allah yana wa kaza yi na ajila ajila ma ni ba ke da ali da ali ta ga kenan sai allah aga wucin maji a sallallawa yana yi gangina tishi tawili ba ta ga tishi a kidan la ilaha illa allah la ilaha illa allah to now ndole mwanzu da akida lahu za jiko ibada to salla to ikena umeibuji umehadisi a ngole izeni a babu da ya ci gan a la hadisi a had na ta zo da ji akida ba ngole zanno to ta ci akida yato da bukata ya mutawa na ga establish akida establish ta so bushi wani daga babu na zuku a na halar na tugan daga a lutun da hadisi a na tazu ne a kida wa yan babu a ne to a kida ba an yi tazo a zo e gwanan ga wale to hadis na ji mutawa tun to na ji ahad na uka fili ta fi ya kida ga mai zahiri la yo to asaru ba ni bebe aga amaga anyi ka hadis ne mutawatir ne nin nin nin nin ga a shi ta sai bogo ahadu mu hujja to man ne kalita na lutun da wuce ahadu a lutun hujja lelan tun maza mai hanafiya to malikiya to shafiya to amur an bari inda kwafir kanwaci mini ya mutu hakiru na jo na ji da tasirar tugan gani da ya gaya falasifa shi bai mutakallimu na shi na a shiga bai gangan hadifin ahadu a halu jikiya a lo ji hujja Allah kiyaye wa magulu aga loji hujja wa wani fadatu ya alili mu kun ga aga loji hujja loji hujja akida bai bana akida da bukata yana ne mutawatir ne wale daga ne bata wani manajin ahlus sunnati wal jama'a shi ba nole a magai ba za ga nan wuji gazan dun da ya ga manya hadisi yin gwewa da su shekul islam ibn taymiya ga majmu fata volume 13 page 351 ebe yana mashuwa labe page 452 na ga wai za ka na ijma'u ala tasdiq al-khabar mujiban lil qati bihi yake ba rufi zalika bi ijma'i ahli ilmi bil hadisi كما أن الإكبار في الإجماع على الأحكام بإجماع العلم بالأمر والنهي والإباحة kunga ala ga ala jisin na ya gaskiya umarji fada ya kinu ana wa lamitu ba ga wani ijimawo ya manya ilimi manna ide ilimi hadisi na ngoli a bazayin na tazu na tazu a gwanna a gwanna ngoli gani ako na mutawatiru yo na aha yo na kazu yo na kazu yo e tiye manya hadisi shi yo e da ji manya hadisi ga jagun eh jagun ciwo wale ga babun ne da jagun guba a da fati ya alul kalamu shi a wuce yo so a hadisiya a maɗi kwanna ta zo kwanna ta zo a àdíṣe gáàdì wọn àfẹ́ ìtọ́ṣẹ́ka etí ẹ̀lú tó wo náà ti gáàdì ọkọ́ àmọ́ tí èdè láti ti ìdánwò yọ fún fún ajá àgáyẹ̀ láti tó àdíṣe gánì bí èmi lótú èmi na lọ gángan níbi àdíṣe ń jáde àdíṣe ńdọ́ndọ̀ yá ní na zahiri ìsinadi wọn atásúná sókún za a ri suna duwa gina wa gajiyo wa ga manji ba a gajiyar su za a ri suna jikiyo wa ta su ka hadis na gaida guba gangani da hadis na shi ne ya ta su ne kuma ga guba gangani da ya ruba ya su ka sun shi gani da ya na shi a ci gaga ne na kuma ne ko mu ci gulagu mini masailu na kaza na ci bai jin ya dagi ga ko za wancan hajjar dan ne ga ba nan da yaron lóòlé àdísì tó àdísì ahadu mafa njiki o ẹ̀lú e, ti hujjá àkídọ̀ tọ́mọ́ ní àṣà ẹ̀mọ́ e, tún e. keto hadisi ya da aluju jawa aqida ne albaqillani abul mali ajuwi abu hamid al-ghazali ibn aqil al ibn al jauzi ibn al-khatib to al-amidi da zai yi biyare annabi ba ta a tuba a tuba ya fili da da da jiga hadisin ya haɗu a lujiyu jawa ki da wani amin no ne almost a asafullah lazim zanne ji bane a lega kiyo sashi aje lega hadisin ya haɗu ya e, lujiyu kiyan ya lujiyu jaki da wa umarji yin mawa tasirantu ba na man gawal ahadi yan kasimu ila mursalin musnad ko ga da mursal bi musnadin ko mursalu ga ne ga al bayan luga ga sautu shay aje mursole e eh, gubadan mu adiyar mursalu tabi'i mursalu ya tabi'i tabi'u ga gan annabi sa sallam gan amma watun da na gayu na ya ayu ga kiyo mursalu ya tabi'i a daga nan magana na common gana amma dai mun qati'u ngai an hadith ar-rajul amma lam yasma minhu ezu gagan yanayin jiki yana nan da ba za nan uwe bayanan wane yana gayi sami da tsakani ba za mai tunan jiki wuciya e ba manya mafari mini manya e ba manya mafari mini manya musalau da hadisi joma al-mursalu bi al-munqati al-mursalu bi al-munqati bi al-mutaqaddimu ma na ni wala ngamala imamul bayhaqi wani ce ga litafi ubo a bakin litafi ujo in ga lagabe daga ba ala sun basiran ga annabi za su ga annabi za su ga kaza kaza imam imam ba ta ga mun kafiu amma zamani sai belo nan almuta akhiru na shi mini manyan musalaula mini manyan musalaula hadisi jo eh ribela ta kaniyan mursalu ga ganin mun kasuri ene eh, mursalu nan ga ta biyu gaga anabi gaga wọ́n ya na ko mẹ̀mùrù sọ́lù amma mú kàfíwù nga yàdí sinà waya bi, amma bì àmá bẹ̀ ní àti àtàkì wọ́n yá ní akó nga lè kí ọ nga jẹ mú kàfíwù pẹ̀lú wáyà wá ní. ẹgbọ́n ní nga ilé sáàkì yẹn méjì zamani sai biyu nuna ga kiliyara sai ke biyu ganin technology shi bai ji istikirawo kuyo talibani al-hassan ina sai yanzu da wani hassan ya before imamu tirmidhi na was different from ina lamari ta kweta su magwai nawa ne a da musamman ya tabi ko a mu da musamman ya sahabi na yi sahabiyan waga daga ba sahabiyan da ciwo mutu za a ganyi ga ni za a sanar ga kaza kuma a ga sahabi kaza gani ga yi kaza ke gana abdullahi abbas ga lari ba illa cin nasi'a riba da wa sai nasi'a ko Kakuna dai ibn abbas diga wancin nan ga lam asma'u min annabi inna ma samitu min samu ibn zaidi ya e ga wancin nan ga ga aliji gana mun yawon wo mi suna ani ba da amma da ba samu ibn zaidi won wo hatu ba wani albara gama kullu hadith samina min rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hadithna na anu. kana tashgaluna anu ra'iyatul ibil ga wuce hadith ba ta ne ga ga yi wo mi so anabi wa sahabe ne shiga ji mukan ne ga ga ga yi ta ce ke be ga yayo wannan kan ne ta da ke ne ga shagala nan wuyi ara ka dabba ya ga imam ahmad alu bin musnadu ko ina fatibul bagada ja al kifaya fi ilmi riwaya anas bin maliki ga laisa kullu ma nuhaddisu sami'ina sami'ina hu min rasulillah inda hadis ba ta yage gaye nan wa daga ba annabi za sallan buwa walakin lam yaku yakli ba'du na mai amma di fi sun ga mana ya doja ala salamu ga mala mursalin sahabi hujja ibn sahabi annabi ba ta ajiya ko jana ko wa zai ga kilo titu sahabi ya ko ga mana sun ciwo yi kyamu ɓaru yau ko? wani waga mursalu ya tabi gani waga almunkafiyu gani mursalu sahabi ya gani a ti da almursalu alhafi a da mursalu mai gina mai na nga ezu gwari wayu be daga baza na nga ji rayuwa ke ba gangani da yi na tobo da mu gumbe ma na wa ji rayuwa don zamani ne obi tobo gumbe ya. wọ́n ti rá àdífún ìtẹ́jọ àgúnwò obìnrin náà wà ní ẹgbẹ́ ìrìgbẹ́lẹ̀ tàkà ní almusalul khafi gangani da àtàdìlífì ebe na àtàdìlífì ń yi an yẹrù ìráwé an mọ́ àtọ́rọ̀ wọ́n sani a máa lẹ́mí ya suna wa mú muhimman da wasu sani àwọn mínú wọ́n jí ràyíwá kẹ gani gangani bí ẹ̀mọ́ yìí nìzárí bá nínú máa ibrahim ṣìnà kúyọ́ ne ji kafin domin kuyo mara branch na mai jikiyar ji kafin gangani domin muso mara ibrahim wọ́n jikiyar wọ́n ji kafin malam muhammadi kuyo ni nima. mijin rayuwa ce ba gani ga malam muhammad ne ne bal lokaci da malam cika goto mi goto hadisi jinsi biyu ilani yau le malam ibrahim ga hadisi bayan mu ci gan uwa da malam muhammad ni ga suna malam ibrahim boycott mu ci ga malam muhammad gan ila yagwa agago ebo na te pẹgbàjẹ mi gòlùwà ìbílẹ̀ àti àti àmì gòtò ẹnẹ́jú wọn wọn ni na fẹ́ ìtẹ̀jú yìí sùn wala ji ganewa riwayar mudallis mata ga wuce tasiru bai sinawu ya agwa kuyo wannan na sai fatimi amma ba na mursalul khafiyu wa jikina Wani sabina na ga misali ne mun ji rawa ki ba ma da mu ji banin nan amma wani ga mi da ruwaya da goduna ko ji na ko nìjíríà gan dàgbàbá bíbò ní ọ̀tọ́ àníjẹ̀lú àgbòbí àníkún ọ̀tọ́ bí wọn àmá nìgáyà tó bá ń tọ́ àbẹ́mù wọ bí nínú ọjọ́ nìgáyà mọ̀ sánú hafi wà lé gan tàbílí so wà yàgùn bẹ̀rẹ̀ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àníkún káṣì àmá mọ̀ hafi wa mulashi ba to katun tsariya a mai daidai zamani ne ki zai da ce ji risalu hadisi bu wajen ne sanna na ko hmm. ki zai da ce ji risalu hadisi mu ya mafari wajen uwa hadisi na to daga bajjan jama'a da ji fi kafi na Dan yau mata zai tubo wajen ko wace goji irsalu ya ci ne wace aibuwan kibo aibuwan trust no da man yi na jinan asbabu irsal ibn hajji a lokacin ta alabnu salahu in fe lagabe da ala juma ga kila da ce ji irsalo wajen yau gata wajen sau duka mai mafari an ya kuna al-hadisa an jama'atin sikat wa da daga bayan sikat da cijo wa anhu inda mata su ci ibugo sai loyan ce ma dan Allah ya ce wuce wula bi mursalan ẹ̀tí kíwò ẹ̀tí wọ́n rí láyà gan wọ́n tájú an shi yi ki da ba man yujo kama su an ibrahim na hakim wata da ibrahim na sayo an ma ha da stoke ma hadda stuk ma ni bin masudin rabi allahu anu fakar sami min gairu wa ma da su kun fasan fa wa an man ibrahim na nan na ba ibn mas'ud wala na ba za ka mabo wo wani ba zai yi ba Ɗan an ga ga yau ta suna zanu ci tuye kai na na ba za mu ci kawai gabo wo ya ba ci an ku na kad na siya man haddatha bi wa rafa al matna fa zakara mursalan لأن أصل طريقته أنه لا لا يحل إلا عن لا يحل إلا عن ثقة إذا تعديت وتقول يا ما وابا تتزيد جنوتي عنه nígbà tó àdísì ní àwọn ohun jíjẹ́ ń parí àmá olé mọ́tẹ̀ ní parọ̀ tí gúgàn ti ẹgbẹ́ ní wọn ilé ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ ní ìdàbí bá wọn tòfin jẹ́ wọn sọ́rọ̀ ní ẹ̀ táàkì an la ya su da ta hadisa an yankura hadisa ala wajil muzakarati aw ala wajil fatwa fa yadhkuru al-matn fi tilka sanad wala siyama idza kana sani arifan bi matawa zikru li shurati aw ghayr zalika min al-asbab min ne la irsa ne la irsa li bayan Allah ya ta hadis wai ba hadis ya da ma un jin da ni ne wa hadis ne ba shi ne ba hadis ya waya wani ko zari ba waje waje ba hadis je boye muzakara ko ya zagi wa gari cikin masa da hannu cewa ce yi fata wata mata ne a jisu bayi wani ko babu nan wani wa sai lega wanda bukata yake yan inda bukata yan bani ba nan ne kpata yi gaskiya ya ciye zanen ko gaya ji irsali wani ji irsali a sai bayan sai kato amma zane gari ji irsali daga bazin indon dole zukun ji wani launca dadadin irsalu na fa wa ya ga zanen zanen wa ga ujo zanen ga ga wuce yau na zanen ci gamu na zuci ro ko ma zanen ci ga yi furo ngo ji ana ko in ta ga ga ga du tu ya ajo ba li zun ya wo ta ni ba na ga to za ka zan dana ni wa li si duyi za mu jo to mo be za ka lana dai boru boye wo yo ko za mu ci na man wa li su be za mu ci ga yi furo kan ga ina ba hadis na zabani nan daga tuzu na za ka lagu wa za ka lamu bai bai ba ya gwa ba na lagu wa dan da sai fu mu ta sai ba ga ibu eh ne fi kan wa ne ga ne ba ta da mini ya kibo asbabu ya irsalu amma kile da ke di tadlisu hadisi bo ya mafari ebuwa uluwul isnad ya uluwul isnad eh isnad na latuna wodo na da rija ne fi isnad ya yusan gari da yi isnad ta yi ali ta wace maka dokuzugun wa kiyar fari naziru Mm. imana jimono ga su ba ni diga na jimono wade isnadun ali ga ga dono imana jimono zai da takano bi ali bi ne ga da jeji na jimono wade isnadun ali ga ga dono kuyo ngama na ila ce tu ga danye go kiwo e wai limi hadisi wabu zalibani e da shi shi wunde ji makanta ya ji makanta na madi hadisi na shi na man yudi anan eji makaranta na ci hadisin da bayan mannan e ce ego ye mannan wuce ne ga kai kin wa duka ya zaji ne ji makaranta ka zaga wa su ka zauna wa tu ji makaranta wuce ga haddasa ni za ka ma wani na ko ana ji makaranta na wo bi ne wa na dike wa na fiyo mini yana ke la tadlisu jeli na dafu sheki au kauni gari fika ga nan la hadisi ya wani zawon ci wikiyo wani da yi fuko mudi sikatuwa mini asbab ne ke la tadlisu bin kasaratu riwayati anhu fala yuhibbu al-iktar min dhikri ismi ala surati wahida waji kaji wa manya hadisi na wajibi na doku zarawi mujere ai haba mana kando ngai ba ji sun ga zaka kando ngai la ji sun ga zaka zo abe ga bu ya mu je manya wa ga mu tuye da mu ya mu tuye waje mu tuye fu dan ni ba be ki ni mu min azza wa so be an yi mal fa'ilu li lidhalik an yi mal fa'ilu لذلك الاستكثار من الشيوخ حيث يظن الواحد جماعه ẹnu fúdù gangan tó àgún òjẹ méjìdíje lókun náà wọ́n jẹ́ ọ̀nà kó ọjọ́ àgbélé wòye wòye suleimanu kámẹ́tù ńgá àdẹ́sẹ̀lẹ̀ suleimanu kámẹ́tù ńgá ńgá àdẹ́sẹ̀lẹ̀ alifa wọ́n jẹ́ ọ̀nà kó kámẹ́tù ńgá àgbélé ńgá àdẹ́sẹ̀lẹ̀ abu abdullah alaali di sẹ́mu wọ suleiman nẹgẹ́ yà abu abdullah ọmọ wẹ́dẹ̀ náà yẹ́ tẹ̀lé fi o mí ní wọ́n bọ̀ ní ẹwà àgọ́wọ̀n jẹ́ mọ́ ìlókun min yi gobe an yasu da shi ku iftibari ya kaza al-iftibari ya kaza to al-iltifari la nazar fi riwayat fi wali mu an sabi wa buldani aw shirafi wa al-qami wa kunafu wa jira na ko ma ku je wa ga unge ga da ta dike

adada ne abu zane da tarbi sosai daga bayan su kato nan a yi sashi na ji alabidan bukari musulmi mini gobe amma dai za a dabo na shi a yi tarbi su daga bayan majulu da matulu kuma ka zagu shi wani zane na shi a gwarewa ya sha inda kwa turkiya nan inda kwayan turu wasu ta ka zane shi a gobe na tuya amma ki a bi su shiga ne la kazan nga ga mi ga kazan no ne nga aga tasliu ne haddasa ni za kazan no e ne nga ya mi ce tabi fa bi adon ko abu ne da je da je bi su mu dalle su ne ga ji ji mu ne ga gungan na an za kazan an za kazan an za kazan wani yan an an wuga a gwagon wà tó láti tasiru zisu na yi amma mu dai zuga ga a dasa yi za kaza za wace mai suka suna na ji yau a gago na malasa shi man ya hadisi ko shuba da wani an azmi a habu la na la an azmi ci a habu an in ba mu gan wudoli tadilisu wani ga ga ga shi lafiya wato wani ga ga wace na dan jayen tadilisu is too bad ne da wuro ko dokun dondo makaci shi a ga gorewa ya bi wuce wuce mursalu aja gobe daga bubulai abis dubairi muslim ko ɗan da ta abu na bi rabaye madina ci ma yole eh, na ga gobe barasili motsi na sayi ibn musayyib misra ci ma ina ja ga gobe musul motsi daga bayan sayi ibn abi hilalo basra ci ma ina ga gobe musul na motsi way from Alhassan hasan ibn abi al-hasan bu ko faci shi ma daga bai ibrahim na kayo zai maji tabi su ga tsaro ne sha mu ci don duk don zai mu dali su ne sha mu ci shi yau in ya hau baki a dubnin walidi nan da walidi ne musu nan da makulu dimashki ma ya na ko mu musnadu na yanayi sinadu ga da yake sabi nan wane ga isnadu na yi ruwa su ba zum an ba da ila'in tiyar ruwa yake zai shi waya a nan. a ne gan musnadu ga ina yi tisalu hada isnadu da yi tisalu da karshe na ko a man jaja ga akhraja muslimu wa akhraja al-bukhari wa akhraja tirmidhi ko ana qabi al-ikhraji babu al-izharu ay izharu sanad kuyo ke rike tsakanin kharaja da akharaja yau akharaja yi ma'ana azhara sanad kharajahu laiki ai awsalahu ila musallifihi ana waya ga wani inda ga wa akharaja imana hadis na jala da dan al-bukhari da muslim da isnadu ko tirmidhi ko litat ne da ejil da isnadu hadda karshe na wuce akhraja mu yau ko a banga ga kharraja kharraja ko ga kharraja hu za ka zo ana wa baba hadisi na jeji zan do ci cha da mujara tres ne isnadu shi lalita fi ka ka ka ka ka ka ka ya da no wuce kharaja un ga ta jan jiyan don un ga la imam zailai ni mai ahna fujo ko je takhrij jiyan nasbur buraya ko ya hadisi ya hidayatu ko bi ma'ana as hadis ne fi wani wagun shi gan biasani duji lo bayan man na jikalita tijina bi tijina ko ma bayan je na so ije na je ne ije je ne wa le ga mini kuskure bu ne ruju ga akhraj al bukhari ta'liqan eh ga akhraj al bukhari ta'liqan ya eh go nan go le kalimai akhraj nan wala ga isnadu nan ko so nga nga nga ga mu'allaqu yo وجاءه ذكر البخاري تعليقا وجاءه أخرج البخاري تعليقا يبني إسناد أبو عتاد يزاروه بقولوا كو تيرين إيه نيت من ذي مكان تاني غريبي بانا من فإن كان مراسل غير صابت فليس بحجة إلا مراسل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مساجد عن النبي صلى الله عليه وسلم بانا من جنننا nga marasi da zai yi sa'ada na shi hujja ban da marasi da sai ibn musaib ya bana a ci marasi luji ne a cikin ne ga marasi lu wuce ne na shi amitu da jumata suna da bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana imamul haramain ga matani alwaraka to na don amma ne ga mursal kunje hujja inda wa mursal ya sahabi sha la lana maga kilita ce yan mai shi da ga especially maza a mazahibu shi wale ga manji zamani ga yi aja sai bai kiyo a sai bai e ji hujjar mai marasiru shi a hanafu shi elegan mursalu hujjuru har tu babu na a hanafu shi ne ga zanaga zanaga zanaga zanaga katin da sallah wani a hanafu ga sallah zan zamuci hanya lullu mani ebuna da Mursalu ya bil aliya ga man kaka fi salat faqad intaqada wudu'uhu a ga zane ga kasan musa zauna Allah lawo shani mursal ya ga na yore mutu ba nabiya ga malaka kuna limamu shafi da muhammad ibn hasan a shaibani ne kan ta abu hanifa na a gumbe dojina imamu shafi ya gungan ya ni labari eti ya zane fe katon da sallah wani so wa al-imam shafi ya gungan muhammad ibn hassan ga na kiwa ga eti da zane katon da sallah wani muhammad ibn hassan da sallah wani ya lulu ma hanyi za wacce maga nga leju maga sallaji imamu shafi wato ya bi labari ya zane yi sallah ma kan zafi jini wa zan ga zan ga ce cin da ku ga zan ga ce karuwa mai da liya na sa ki yi sallah da wucin muhammad ga nga sallah ya e ji amma wa ya imamu shafi ga subhanallahi e da zafi musu na sallah ya e, ga sallah ya e ji amma wa ya ji? umata kaya suna kijin ɗan ga abu na ju mace aka tsalla ya ji ɗaya e mamaki da wai yawa zan ga a na fushe na lagwason a ci gaga iri nan hadis ne mursalu ne mutum ba na biya ta bi dai ga anabi nan wata bi mutu ga ta bi ne ci wani allawa nan nawa ne zo ko imamu malik wale za a la mursalu ji hujja a da ke mursalu wuce amalu alil madinati ga a jiki nan hmm? amalu alil madinati ga a sakwacin mursalu wuce nan amma imamu shafi'i wale ga mursalu ji hujja da gwawa da shawar na ga ta zuna imamu ahmad ibn hanbal ma from day one ga mursalu a gwawa completely ai ganama man shaja ga marasil gari sahabati inda shafi laysat da hujja illa marasil sa'id ibn musayyib na ja ga marasil da yaji sahaja na wuji hujja bambe marasil sa'id ibn musayyib nan wato ai ganana alal islaq wuji kiyan eh why why why ɗabar zane ga yakin ga imamu shafi da da ji makanta imamu shafi yi na wace gbagun wuce a ce mai ji kafin littafi wuce na wale ga imamu shafi ubalu ya marasir ya kibaru taji ne tsaron min ya goma ibn dabo imamu shafi wani marasir ya ta lati imrati le sai bin musayyib wa valu sarawi amma ka sun ne ga ngaje ko jala da tilaka ka kunan marati le sai bin musayyib ga dambu amma dai na support na ne imam shafi yagwa mara amma mara fili a na yake alasan da libasiri nan nga biyan da shafi zuma da suka imamu shafi ya lago amma ta suna kwanciya mara fili sai bin musai da sarari sabogo energy don lamarin na joni ga dana sai insha Allah ta'ala wale ga yi ga kafin ji babon nan daga yan karshe na man zai ganin ga ya ganin haddasani bi akhbarani ko ke dai mun ga man ga ba ka to yaji makanta ce shi tubo ne yaji makanta ga da ruwa mun ci rawo shi zan ci ga haddasani ko akhbarani amma mun ga ga yaji makanta ga ba ka to ya mun yo yaji makanta ga ga akhbarani amma ga ga haddasani ko amma wale ga imamu muslim wajen ga ji makanta gashi shigbugi da mani mance ba ba hadisi ya ji makanta ga haddasa ni amma ya ji makanta gashi shi zango ce mace shi ba ji makanta wuce a ce za ka mace wa katu da mani a ga haddasa na amma ana ji makanta wuce bugi ga ba manyan wuce gbugi ma gashi ba bai manyan wani ga asbara ni amma ga ya ga e ji makanta wuce ba man jama'an da ce make ke shi ba mini zai ji ko za mu ce ba kafin amma e makanta ne mai ce ne mai ke shi ba bai a ga kiyo a ga akbara na ba ga ji ya ko ba ga ga ba kilita ne a jis ne wale da suna da wa sai da yi ne je ko hmm. umma ce ga ga a abin kin ga daga ba man bonin na gari na na usuli ma usuli be ne o jumuru an be maya di ta ti wona fa shi o to ga ngo ga kala lana ngo ji ga ni ako amma so tun da abun nona kalima ya ka eh, lafaze kala lana ya be ta di so man je jamfa man je jamfa di be be muzakara e ba ka tu do je ba ga di ke a ta ajike murajiya inda muzakar ya kafi nan waje ya bayan tadi su gabo ya yi zai kalala nan amma man zai ba katun ba ya ji makanta zai ba katun ba ya man man ci sun sun ya ji makanta ga a kabara ni ebo ne man sun ba ga wani ma ne na ba na amma zan ci shi min ya magribi ci e gan kan gai eji makanta gai baya manyo manci susun magariba shi sashen magariba shi ele ga kan waje amfani da akbara ni ko haddasa ni waje ni magana littafin mu mujis ya limamu sahawi waye mu bayani jin etiyan lamarin najo Ngo jigana ko? ibn hazmi wale gan ungwaye ne zaga akbara ne ko haddasa nina inda kwa man ga ikirarar cikin eh aja ngọ́ jira na ku amma man da ke na aji kiyayen aji da da ganin na ibn hazmi ganiya al-khatib al bagdadi ga al-kifayo gamma ta nasaba nafsahu lil qira'ati alayhi ka ku ne gima kan daga ga wan baka fi amanna wa ansata ilayhi muqtaran lidhalika man masusun ce shi duk bayan gima kan tana gara mukra majimanti da jana wa ka da mutayaqqiza ay eh, man mai iga ci wundi wundi ne ya gara gafili man mai yaya jazati ruwati anu lima quri alayhi wa gwarwa dogo كذا يعني رب عمنا ويقول إنصاته وكما هو قائم مقام إقراره يصنع منصو وكي مدنع نسكو عجي كني مثلا يكيبو إقراره راجي راني أكو فعليه أن وكما هو إن أجاز الشيخ من غير إقراره فيقول راوي أجازني أو أخبرني إجازة fale gan egan ijaza ko alijazin gai an yukbira sheikh an yukbira sheku at-taiba kutuban muayyanan wa hadisan mukhassasa ka an yakula ana jastuka hadha al-kitab hadisin wotiji da ruwayan wacce wo filita so mun ce ga ji makan gan na permission jiya wa hadis na ta bayanin gudu daga ban mu min ne ko ruwa gugu

jimuru mutu ake nuna jimuru su kun ɗaya gwai jaza ga halin itlak a mai loji hujja ko ɗagogo har tu babu na sashi ya da sai ne sashe mai yari yau sashe mutane yau sai ne ga ijaza ubi yi as if wawunin. Ngo ẹna mai laji da na dinga a nisa suna fi sai ka a nija ajuji ga kata ka na wani ka da da leji na shi ko ko sai na baka to sai na aliji ada sai kata ka da da gomu na ga zalbi ya ga tuje shi ndoce wani mai yi kini masa yake eh ya ga na ga gana Nga na ko? so ale gan babu gawo ga kafin yau insha Allah ta'ala da dara sai buru a gane tin alqiyaso dan ga din dai dan sai cha la ya bana ne ya ci mishi na ya ba sai ci sai ci fadi sai ci wuri da kun buru na da kan yana uyi ilimi na da amfani da albarka ne yi kuma da ne ne subhanaka allahumma bi amdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da wata je ko kare bayani na ba ba ne sai mun na sai ba ni ya ana fiye da Eh, eh? a na fuje lamur tsari juja ne shafiya je juja rangin marasilu ya marasilu na shafiya je ji kibaru bene yi marasilu ya kibaru tabi'i na yi kai kibaru tabi'i na jogon ji mazuku wuce ya kakunan gajiyar da suna support rubenin ɓargo laji ganewa amma imam ahmad na bari mutlaka ya jiki a yan a ya juja wani bai mursalu yan amma maza bai malikiya a ya ji wani bai mursalu a da ke amadu alil madina ti ga fafo tunan amma wa da ke fiye الفرق بين النصيحة والتعيير أدي إجبر ساكاني النصيحة جنجني بالتعيير فهو هو فهو غير يجب عليه أو كاتيا دور الفاسرة شرع مزمة تسير لا دا لا شرع هو good àwọn àwọn ayé wọ̀nyẹ̀ láàrín tó tààkí zàjẹ́ Mm. nawa daga mm. cikin sabani nan la ya yi zagi ya da ya mara da ibn rajab al-hanbali sai shi go ibn rajab kun kani ta eh, ce a alfarku bainan nasihati wa ta'yir irike tsakayen nasiha ji gangani da ai guda zai wuce ba sai na bayani da gaza zani ga ga wajiza nasiha na waje ni wasa gaskiya waje ikhlasu waje mutu ya ce waje to sai da ya guya zanen wajen wuji nasiha na umma sai ke kpakpa don zanen wuji nasiha don zanen cin dushe koyan gaskiya nga malan gaiwa a ji nasiha wayi sanyi ko a wadda nuna cewa wato dukiya jikiyar wacce a da yulu jikiyar ulugo ɓarɓuyo ko nga amma zanen wajen wuji zanen siha na wọ́n wá gán wo tún làzùn yóò tún náà sí ilé bó wọn àgbẹ̀jú ìjà tí pọ́gùn pé làwọn tún kó láti gbà lọ́wọ́ lé ẹ̀rígbẹ́ sàkà ní àdàsá àti bá nílẹ̀ lókè hàn àtàlí rí àmà zànà ǹgá ẹ̀gán wọ̀nyẹ kí ẹ̀jí tó lànà sí ha wàá gà jí tó lànà sí ọ̀tọ̀ òmìnir ena manwe jidani na ko ena we nan adini ore we za shi ga ja jiyan wuce mo luare we ga ga wuce ya za shi ga na majide diare ga ga ya gona wajin na siya ni magwa na waya susun waga susun waga ga na safu ya zai je jiki no da je jiki tumami da ilimi nan inda da sai tumuna ma da na min huda min ba ni ma bayyana wa linnasi fil kitabi ulaika al'an wala wala wala inuna ngama la ni imam Ahmad bin Hanbali bai zango ci ga aga imam Ahmad ya je ga zane daifu zane kazabu zane wadawu zane mutamun bil kaziri zane kaza zane kaza ina ga ga da gibatu wa imam Ahmad yayi za sakatta anta wa sakattu ana waga su sun nice su sun fama ta ya rufe jahilu sai yana saki ne ko ti jahilu a rufe ogan nage nage an ko jahilu a rufe ogan nage nage an nage an nama nga mai asali mini ya ne a jarhu wa tali yanda jiga ba duju ta in wani mini fata bayyano jagun ruwa fi wa ga namun nan a na diga addinin nasu addinin nasu ya kunna liman kala lillahi wa li rasulihi wa li a'immati muslimin wa amatin min ya annasatu lillahi wa rasulihi go ganda muslimi ne wa dike ga na ga daga dadi ya gumo ruwa na bayani ìní àbú sùfíàlù bí ndị àríwì náà na ìnà àbá sùfíàlù ojú ìṣe àbú sùfíàlù yẹn bó tẹ́ ti òwe láàrin yẹn náà kú mí nìyẹn dúkìá ń bọ́nà àníjà àgùn gan kò sí ní máa yìí máa fi tí ó bẹ̀ ní tiẹ̀ náà kú ọ̀gẹ́ níbi èjì òṣèlú ọ̀gájọ́ ní mí nìyẹn dúkìá bó àníbi gẹ̀gẹ́ in za ta yi biya ne diga sakalla bisa akula shi rake ke bisa akula shi rake jan da ya ji da gelle wale jarhu yin nan yiri na ni bisa asalin da ke kawo jo da ne nan da na adraktu mi ga ku biyayi na aktulan nan qatla ajim ya gwakin na gu adawa jinan gamala da rike da sakaniya algibatu wanda to jarhu ya ruwa ago ga jijiyar ku rawi ko wa jijiyar ku ya gana mangoci gana ko wa nakadi ya gana mangoci gana ko wa bayani ya kuskure da mangoci gana ya ku ka guri ta to ni addini nan yau ya ko na na gada ni ya aljibatu wa abeke ko gani ya sabu kuma yi wasu ya ciwo wọ́n mẹ́gàn ògàn kó o mẹ́jì ojí ebó yẹn fi ẹ̀gbọ̀n wà wọ́n mẹ́gàn ògàn kó o mẹ́jì ojí ebó lánàá ti lù sùn lánàá ti gbà wà wọ́n mẹ́gàn ògàn o mẹ́jì ojí ebó yẹn lánàá ti lù jí ọ̀la lánàá ti ojú lákàn ti wà yìí wọ́n jí ojí ebó ìlàjà aláàjẹ bàwọn sọ́nà mẹ́ta tí ó kó sukúrọ̀ ní olódìjì ọ̀. rucoji gula mutu gaskiya ga to guja ni kan gawa jike ba ga zai je da siyasa na go amma ka wuce ji ne kirkin na go wajiya waga ga waga ka ga wuce to a cikin kuskure ga amma ga dai ba za mu tulu su zuye a don wannan jifi za ka zani mala ka zai mutun jani na za ga jin nan wuce ga ga da dai ne zai ji yuqatilu shijata yuqatilu riya'an an da ku koyi ba ya ko da ku koyi ba wannan ba ko wato yin is one complicated area يسجود وقاعد يعني إذن بشري يعني إلن يام الإمام الترمذي هو شاكي جي مقدمة لا في الدبر يبني هباني كان مقدمة وفي لاغة يرمي وفي لاغة نجمي بكابل هو شاكي جي الكفاية في علم الرواية الخطيب البغدادي بقول جانا هم هو شاكي كان هذا السؤال وقدا بان بغيتين يجيبا توزنا mulagan nabi adibaitin da shi da bana hajji sai labirin walƙaunu na yusa bai zai batin fi fitatin wa waman wa waman a na tafi izalake munkari walƙaunu fi fitatin da na mutuwa yiwuwa ko والقول ليس بجيبة في فتاة متظلم زناج ظالم شنو وتبري فوق تاني يا جو عايز اقول تبري لا ذاك زان وغو وان يا وان يلغو وان يجيكو a ga waji ba fi kan gani biki ruka ka ka bi mai karawa jo zo ni jo je ko je ka wa go waya wai. wa mu arifin zane zane dikino ila tarifu baba mala ibrahim guntu mala audu makawo wale ko kada ya ɗi mala audu ya sai di makawo wuce amma ɗi mala ibrahim ya sai di guntu wuce amma ɗi baba da gina wani jini su da sai di dogo wuce ebe wa dogo ko guntu ko makawo gadan wani wuce lawo ga kiyo wai gauye ko wai yi aibuwa amma aga ɗuye tobotu makawo ya tobotu tu guntu ya tobotu gurgu ya wacce da hutu ya yi gowa yi aibin waga da ajiye mutu kuyo za zawon wa alifin yau wa muhazziri zane ya gaggaje jenan zane ya su gama na nan za na yi gara da ajiye wani gyanayin nan umarje ilimi yana zane ga turki ga turki magana zane ga arifi ga umarje yana ganana gananin zane ga ya gaba ta fiye ga wuce mababuwa nan kaku na ogai da ga ya zaɗi ga ya kaza gana kawai ka tattun wuce ka ga wuce jiki a wuce ji ba to na ko za ka zai daif za ka kaza za ka zai wadda za ka zai kaza za kaza all is based on wannan gai lawa jini so wa mustamihun khairan wa mustafiyan bi zanawa fatawa ne imidiye ga akramaka Allah an ne ba mu jinu an ne ba mu jinu an ne ba mu jinu mun ga muka wa yi dabo a da yin na ni kanga fatawu zai wajo wa mustaftin wa man talaba li anata fi izalati munkar yan da zane gai wa taimako yake alai da jinnu ta lafiya a gwanin e za ta ne waje a ba wato bu wato da gunga lugwa amma wato ba zai tabu na wato za ka zan ga waje ne da ka zan waje ka zan waje ka zan waje ka zan mani a je ne wa kan ba ga bi me ne ga wa gwa e bogo o ga ti o ga ga o ga do jina sunu ne ka zo lugwa no na ba na jiga da kiwa na jiga da aljibatu wa walo kari ya zuwa ne ji ke ne kiyo wale sashi ne ke yi din da ji? an gare amma bayanin na ya gane da siyasa wata yi yana lawan dinga ga shi na suku introduction na wanda kya ne ta shiga ta yi shi ɗaya gurgu ba ni ko bayanin na ke yi wasu zanewa ga wa a gina da yanayi zai eh sai zagi ndo ni kunje dole so ya faunga ta wa ya faunga ta hmm. nga je bo a ti e mo bici yin bayani bayani nan oso na ne nan kun nasiya kun ga baka ba ko kan na ba ta ga ko gaji to na bai no gaji su wace wo za eh kaza jige ne kaza jige da kaza sa ko kaza sa ko kaza ani diga kaza kaza kaza kaza kaza kaza sa ko wa tili musu ko ko mun faji ne biki cinji kaza kaza kaza kaza shikenan mu yado da saka da halwa da ne zagi mun ka ta kan ga wajin da fiye nan Allah wa'ala da zakumullahu khairan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk